a ninka maka abu ka sai abu ɗari biyu da safe rana ta take a ce hamsin, ka ce don mai dala ta tashi rana ta wada ka ce uku, ya aka dala ta tashi inna lillahi wa inna ilaihi da ka mai yin gaddama rashin gani nasa sai rai ya gaza to a nan kasar da gashi suka mana maganar dala ta tashi dala ta tashi mu a harshen masu wa'azi dala ta tashi kudin gidanka dala dala ta tashi hawan zami dala ta tashi har mai yankan farce dala ta tashi har mai wa'azi dala ta tashi har sarki dala ta tashi har direban moto dala ta tashi har mai wanda ya noma ƙaura dala ta tashi har mai da sai da dankali dala ta tashi har mai alayyaho a cikin su wanne ne bai ce mana dala ta tashi dan ya kara mana tsada ba a gaya mun ko kun san wani abun mamaki yan dala ta tashi dala ta tashi wallahi akwai wanda bai taba rike dala ba wala suna da yawa amma ka je ya zo yanke farce ya ce dala ta tashi ya zo gyaran fuska ya ce dala ta tashi ya zo biya karatu a makaranta ya kara kudi ya ce dala ta tashi an zo za a yarrabawa yara ya ce ku kawo ninki dala ta tashi university dala ta tashi primary dala ta tashi makarantun zaure dala ta tashi kai kuma baka taba ma rike dalar ba wannan wannan bita zai zai yayi muni daga kaji wani dan duniya ya kira sunan dala sai ka bi inna rididididi dala ta tashi dala ta tashi to jama'a albishir mu dala ta karye wato kun ji ko Allah ya saukar da aya cikin alkur'ani ya ce fasalu ahalar zikir in kuntum la ta'lamu ku tambayi masu tunatar da ku dokar ubangiji a kowane fanni inda yawan nan fannin la ta'lamu na ba ku sani ba nemi wanda ya sani tambaye shi to ne yana da wanda ya sani alhaji bello dala ta tashi ko ta Takari. ta sanda ta tashi ta kai nawa sanda ta tashi ta kai dubu ɗaya da ɗari tara in ji masana yanzu kuma tana ta kai nawa to ta dawo dubu ɗaya dubu ɗaya da naira ishirin watakila a jos a wafa kuma ɗari tara da hamsin to abin da ya kai dubu ɗaya da ɗari tara ya dawo ɗari tara da hamsin ko ya dawo dubu ɗaya da ishirin ya hau sama ko ya karye to wanzami dala ta karye mai sai da tumatir dala ta karye malaman makaranta masu ƙara kuɗin jarrabawa dala ta karye yawa masu sayar da man fetur dala ta kare direbobi dala ta kare masu sayar da yadi dala ta kare in taba da ko tun da ba lokaci an gane to tsakani da allah mu auna magana su tun da ta tashi sun kara mana to yanzu da ta karye me za mu zata to kun je yanzu muna jiran ragi tunda dai wasu muku ma ba su san dalar ba kun mana kare mun shu. Yau yawa to kun fi karfin mu to yanzu ta karye to muna jiran kuma eh, farashi ya karye mu jira su su mana ragi ya ɗauro ko bai ɗauro ba kai ya ɗauro ina hujja akwai wanda yake ya sai kaya yana da wajen na shekara biyu a shagonsa da an ce fetur ya tashi ran nan zai ninka mana kayan saba amma fa na san shekara biyu tun lokacin araha ran da ya ji karas akwai kuma masu ɓoye wato mai ko kaya su ce mun ji wai wai gwamnati za ta yi ƙari duk a haɗa baki a ɓoye wai ana haka to idan ana haka wato da an ce an yi ƙari sai su ce har ya tashi to shikenan to an yi ragi ya kamata sir ya faɗi amma idan da aka yi ƙari kama na ƙari da ya kare kaki cewa komai to ni ba zan ce kai da allah ba dan ba na so in ce maka allah ya isa don wallahi dukan mutane mu tsira shine alheri gare mu kar mu tsine wa kowa kar mu wa kowa mummuna addu'a amma kuma kan mu shiru mu kira su wallahi jama'a mu dawo ga Allah dan Allah ku duba hadisin nan man nafasa an muminin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi mil kiyamati ko ba hadisi ban wanda da ya tunkuɗe wa wani mai imani bakin cikin duniya Allah sai ya tunkuɗe ma bakin ciki ran lahira Allah ka taimake mu ka tunkuɗe mana dukkan bakin cikin lahira Allah ka ba mu sauƙin hali mu riƙa sassauci annabi ya ce wallahu fi aunil abdi alhali Allah yana nan wajen taimakon bawa ma kana al'abdu fi auni akhihi matukar bawan yana son ya taimaki dan uwansa shi ma Allah yana taimakon dukkan bayi jama'a ga gara basa kuma mutum ya zauna yana nawa a kan me mu ba mu dawo ga allah mu tausasa wa bayan allah allah zai rangwanta mana wannan alamar fa sai da addu'a addu'a sai da aiki na gari wa majtama'a qaumun fi baitin min biyutillahi yatluna kitaballahi wa hu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة humun الله في من عنده zama mai ta karatun alkur'ani mai ta masabaka 'ya'yanmu maza da mata mu je mu yi a masallatai allah zai tausaya mana allah zai janye duk bala'i wa majita ma'a ƙaumin ba yadda za a yi wasu mutane su taru fi baitin min lai a ɗaki daga ɗakunan Allah masallaci Allah ya ce ɗakin Allah ta shirri fallil masjid dan ya daga darajar masallaci ya na kitab Allah suna karanta littafin Allah alqur'ani mai girma Allah rama a mai da hankali Allah ya saka muku da alheri a karantar da 'ya'yanmu da matanmu da mu kanmu kakku gaji akwai lada daga Allah maza Allah ya ce wa majita ma'a qaumun fi baitin min biyutin lahi ya yatluna kitaban lahi wa na bainahum illa nazalat alaihi sakina jama'a abinda muke nema Allah ka dawo mana da nutsuwa tashin hankali masifa nutsuwa kuma Allah ne ke bayarwa Allah ka kara mana nutsuwa Allah mun tuba jama'a mu roƙi Allah ya yafe mana mu karanta alkur'ani mu karantar da matanmu da 'ya'yanmu wa'azi na da rana da akwai abin da ke gyara ɗan adam da ya kai wa'azi to da da wancan abin allah zai aiko annabawa to da mai ya aiko su duniya wa'azi ne kuntum khaira ummati kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru